yayin da ya rage saura kwanaki kalilan da soma babban taron haɗin kan ƙasa a najeriya wasu ƙungiyoyin addinin musulunci suna ganin da sake a jerin sunayen wakilai 492 da za su gudanar da taron a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a sokoto majalisar haɗakar ƙungiyoyin addinin musulunci ta najeriya na komyo da ƙungiyar ɗalibai musulmai ta najeriya mss sun bayyana fargabar samun rashin adalci ga musulman najeriya wajen tsayar da shawarwari a wajen taron saboda la'akari da yadda adadin wakilan taron mabiya addinin Kirista suka rinjaye na musulmai da kusan kashi biyu bisa uku. Shugaban kwamitin haɗakar Dr. Sahabi Muhammad Jabo shine ya jagoranci taron na 'yan jaridar. Sun ga cewa a ah, to gashi kashi 60 da wani abi su ɗari ba musulmi ba ne kashi 30 da wani abi su ne kawai musulmi to sa'an nan kuma matsalar da ake ciki wajen wannan conference din za a cimma wani wurin tattaunawa wanda yake baya taɓa yiwa a cimma consensus ma'ana duk ra'ayi ya zama ɗaya to idan ra'ayi bai zama ɗaya ba aka ta samu zai ci to abin da za a yi a yi zaɓe to kaga nan idan aka zo zaɓe kaga babu yadda za a yi mu ci nasara kenan yanzu ka dubi Kano tana da wajen miliyan tara da ɗigo uku in ka dubi Bayelsa tara miliyan ɗaya da ɗigo bakwai Kano gaba ɗaya mutum uku za su zo Bayelsa mutum uku kaga babu adalci nan ba ka ganin cewa dama wannan taron ba a gina samar da maƙillan shi bisa wani addini ko wani addini ba ai duk yanda za a so a yi siyasa Najeriya ba a sa musulunci ba a sa addini ba yiwa. inda ana so a zauna lahiya ai ba shi ɗaya ne in ka dubi NGOs ka duba ga mutum nawa ne NGOs waɗanda an namu ba bamu da NGOs ba bamu da NGOs ba bamu da NGOs akwai mutum ɗaya NGO na kebi ko sakutu ko Zamfara wanda an kasa da alama kuma kungiyoyin sun yi muwafaka da taron dattawan Arewa da aka gudanar ranar Litinin dinnan da ta gabata a birnin Kano wanda ya tattauna ire-iren waɗannan matsalolin kamar yadda ɗaya daga cikin mahalarta taron barista salman Dalun ya bayyana min akwai babban rata tsakanin eh, wakilai da aka nada na Krista da Musulmai eh, wanda ta kusan kai mutane dare don haka wannan korafe-korafe da ake yi korafe-korafe ne na neman adalci saboda haka jama'a suna da haki su kai korafe-korafe domin sun gaba a cuce su amma gare mu shugabannin arewa ma taron ba mu yadda da ita ba muna kallon taron kaman kungiyan yakin neman zaɓe ne idan dai taro ne na Allah da annabi mu mutanen arewa mun fi kowa yawan mutane sama da miliyan saba'in da biyar amma wakilcin arewa a wannan taron talatin da uku bisa ɗari falin nan kudu wanda tana da yawan mutane miliyan sittin da wani abu tana da wakilcin sittin da ɗaya bisa ɗari to kenan da ma fuskan addini a bisa ga yawan mutane ta ɓangaranci an zalunci arewa wannan lamarin dai ya sa kungiyoyin na nokomio da mss yin kira ga wakilan taron 'yan arewa da kuma musamman musulmai da su kauracewa taron murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria